Baba Suda, sarkin labari. Wani ɗan jari Bola ya yi karo da abin da ya fi ƙarfinsa lokacin da yake tsince-tsince a kan wata bola unguwar ɗorayi da tsakar rana. Ya ga wannan jariri an lullube shi da zani a gurin Masu fatauci tsakanin yankin arewa da kudancin ƙasar nan sun fada hannun ɓata gari don jin halin da suke ciki. da suka min wannan yankan na tashi na gudu cikin gari to mutanen gari suke ta na suke ta nuna cewa gashi gashi gashi. Ku biyo mu don jin yadda ta kaya. Abu ado wajen sutura. Suna kiran ku. Mazagar zaya wajen Tabbas a gidan da babu atamfofi da sauran suturin kantin Abutex. To adansu bai kammala ba. Eh shakka babu da shigowar ku kantin Abutex. Za ku yi tozali da dankara dankaran atamfofi falla-fallan leshina da materials. Galla-gallan shaddodi manya da ƙanana ya dukan maza na alfarma. Tsala-tsalan dogayen riguna na mata wato a baya. Muna da sauƙin farashi ga masu siyan ɗaiɗai ko sari. Abutex muna shago mai namba goma sha ɗaya kan titin Unity Road kusa da bankin kantin stambik IBTC da kuma wani kantin namu a gidan Nuhu Kandara shago mai namba goma ko ku tuntuɓe mu a wannan namba sifili takwas sifili biyar sifili biyu takwas ɗaya biyar ɗaya shida ko sifili takwas sifili tara uku hudu takwas hudu shida hudu biyu ko sifili bakwai sifili uku takwas bakwai tara shida takwas biyar tara. Apotex muna sai da ɗai-ɗai ko sari. An sanya kwalle ku yi tozali da shagon abu ta sifili ga. Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci sannunmu da sake kasancewa da ku ta wani sabon shirin na Baba Suda, shirin da ke ilmantarwa, nishadantarwa, har ma da zurfafa bincike kan batutuwan da suka shafi al'umma. Sunana Maryam Ahmad Alin Manzo kuma kafin mu nitsa ta cikin shirin za mu ɗauki karatun labarai a takaice. Ƙwararren likita da ke asibitin kashi na Dala Dr. Ruwan Yunusa ya gargaɗi mata musamman ma masu ɗabi'ar shan magunguna da suke sanya kiba da su kaucewa yin hakan bisa irin tarin illolin da ke tattare da shi musamman ma ga lafiyarsu. Dr. Ruwan Yunusa ya bayyana haka ne yayin sa da gidan rediyon Dala ya kuma ce daga cikin illolin da hakan kan haifar akwai bin kashi da magungunan ke yi wanda hakan ka iya haifar musu da rashin gudanar da jini a kashi da kuma mutuwar kwankwaso bayan magunan sun gama bin jikinsu. Limamin Juma'a na kwanar kuntau Malam Bakir Kabir Khalil Kofar Kwaro ya ji hankalin iyaye musamman ma mata da su guji kula mazajen da ba maharramansu ba barkatai domin kauce fashin Allah subhanahu wa ta'ala. Malam Bakir Kofar Kwaru ya bayyana hakan ne a warsa da gidan rediyon Dala bayan fitowa daga cikin shirin wannan rayuwa da ya gudana ranar Alhamis. Ya kuma ce matukar matan auren za su kauce wa kula mazajen da ba nasu ba hakan ka iya taimaka musu wajen gujewa fuskantar matsala. Ita kuwa babbar kotun tarayya ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Abdullahi Liman ta dakatar da hukumar hizba da kwamishinan 'yan sanda da babban sifetan 'yan sandan ƙasar nan daga kama mansura isa mai shara liman ya aina cewar ya yi hani ga waɗanda aka yi kara ko 'yan koransu ko wakilansu ko wasu masu aiki a madadinsu daga kamawa ko tsoratarwa ko gayyata har zuwa lokacin da za a saurari kowane bangare watan da ita sun yi ranar 15 ga wannan watan domin ci gaba da shari'ar. Labaran kenan tare da ni Tijana da mu. Sannan ka da kokari sai kuma sakon jigon rahotanninmu na jiya wanda ya kalli batun yadda har yanzu al'ummar birni da karkara ke ci gaba da kokawa kan matsalar ruwan sha da wutar lantarki daga bakin Husna Sulaiman Ɗanladi. Da sakon Sunusu Haruna Wudil za mu fara wanda yake cewa ba wasu da lamarin kasar mu Najeriya idan Allah ya baka rai da lafiya ma kawai ya wadatar. Batun kayan more rayuwa kuwa tuni muka cire rai da shi. Fatan mu Allah ya sa lahirar mu tafi duniyar mu. Baba Suda a ina ganin ba wani abu da ya fi more rayuwa wanda ya wuce ka cika koshi ko da yake ni kam a nawa bangaren sai dai na ce alhamdulillahi domin kuwa ina cikin alkhairi dumu-dumu inda sakon baban gida bangis dan maliki ke cewa assalamu baba Suda ai yanzu magana yana ake ta ci a ƙoshi ba ababen more rayuwa ba. Tabbas karkara tana fama da rashin ababen more rayuwa domin a garinmu na sansan cikin ƙaramar hukumar batta har mu manta da samun wani abu daga gwamnati. Sako da Kaliman Yusuf Sansan. Sule Yusuf Kademu ma cewa ya yi. musamman ma karamar hukumar Gaya kullum abin kara ci gaba yake. Ku huta lafiya ba wasu da. Hmm, baba suda kenan. Ai yanzu maganar dawa da masarar ta kori duk wani kayan kwalam da makulashe. Sai da fatan Allah ya kawo mana sauki a wannan rayuwar. Sako da kaddini Zaki Kura. Da zifa da fitir shekama cewa yi. Tabbas ba wasu da muna ganin ta kanmu. domin abin hawa mu da shi sai kallo na mu fita birni mu je mu samo kayan ababen more rayuwan Yanzu saƙon sakon isa usman amawa sammani alhaji musa ma cewa ya yi. baba su damu dama yan karkara ne kuma abin sai dai addu'a wallahi za mu karkare da sakon fatima sharif wadda take cewa babu abin da za mu ce sai dai mu ce allah ya kawo mana ɗaukinsa. Sannan ki da ƙoƙari Husna. Jigon rahotannin mu a yau kuwa batu ne kan yadda 'yan uwan wasu masu fataucin kayayyaki daga nan arewacin ƙasan nan zuwa kudu. 'Yan uwan wasu masu irin wannan tafiye-tafiyen suka koka kan yadda 'yan uwansu suka haɗu da wasu ɓata gari a hanyar su ta dawowa daga Fatakwal zuwa nan Kano inda aka yaudare su kan cewa hanyar da suke bi akwai matsala su zo a nuna musu wata hanyar daga bisani kuma suka batar da su yau kusan kwana tara kenan ake magana babu su babu labarin su sai dai daga bisani Allah ya kubutar da direban motar tare da mutum ɗaya kan batun ne jakadan suda mudir kasa alkasin Muhammad Gano ya samu katarin zantawa da shi wanda Allah ya kubutar din suskan wannan yankan na tashi na gudu cikin gari to mutanen gari suke ta bi na suke ta nuna cewa gashi gashi da mashin to shine sai aka sake kamo ni aka dada ni wajen da yaron motar yake muka zauna lokacin na zo yaron motar sun sa igiya sun daure shi na zo ina zo to ni ma sai zo to na zauna kusa da shi ya shi ne to wanda ka cikin su da yake tambaya ta cewa ni wanne yare ne ni na ce mai ni ya ne ah ni ya yamure ne ce mai ni ya yamure shi ne to ya min yare na mai da dama ko Allah ya sa mai da jin yare da na dan aiki a nan waje da na ce ni ga ga ta ga komai da komai nawa shi ne wato jin cewa ni ya mune shi ne ce mun shi ke ce mun to shi ke to in je nemi magani shi yana hannun su kenan yanzu bai kubuta ba dai iya sani na lokacin gaskiya na hannun su wato don wato na tashi na tafi asa shi wato na tashi wato masu mashina suka dauke su kai ja hospital don agbo na aka yi dinki aka bani magani na kwana washe gari shi ne wato shi wato na tashi wato na zo nan eh, daman lokacin na ja fita agbo wato na kira nambar waya ta na kira nambar waya ta sai wani dau nambar wani na ke tambaye cewa ya aka ya samu nambar yake ce min shi DPO din umu ne ya dauko shi ya ce ya zo jan motar nan da Allah ya sa to Yanzu zo tukan tuka motar ya kai ta station wato mutanen da suke cikin motar wai mutane sun biyo sun kashe mutane biyu eh wannan abun kawai mutanen garin ne saboda ina tunanin ba sa son ganin hausawa a wannan area yan garin ne da ya matsa gefe guda kuma ya zanta da 'yan uwan waɗanda wannan abin ya faru a kansu da suke zaune a ƙauyen wudilawa a ƙaramar hukumar gaya da ke nan jihar kano an tare yaranmu sun yi lodi sun taho da tirela a hanya can sun baro fatakwar kenan ba su yi nisa ba suka gamu da waɗansu mutane da ba a san su waye ba kamar za su nuna musu hanyar da za a bi ashe can gaba akwai matsala to nan dai aka yi ta faman sare-sare wani aka sassara hannunsa wani kafa waɗansu suka samu mutum biyu suka gudu mutum uku kuma har yanzu ba a san halin da suke ciki ba ni akwai ɗana shine safiyan direban nan an neme shi an rasa yau kwana tara jiya dai waya wayarsa ta shiga sau biyu sai a kashe to saboda haka muna sa ran dai cewa dai yana nan kawo waye wa alhamis kenan ƙara kira kenan ba ta shiga ba yawwa jiya ne suka dan buɗe wayar so uku ana kira in ta ringi ta ringi wani lokacin ta yanke wani lokaci kuma in ta fara sai su kashe wanda kira kake da su mahukuntan don su duba al'amur musamman ma wannan abu ciki gaba da inganta tsaro a wannan kasa to ni kira na anan tun da dai al'umma ake gabanta idan aka ce naka ya samu matsala su suke da hanyar da za su yi magana da kasa wa'annan mutane da aka zaba su suke da hanyar da za su yi magana da 'yan sanda na can da na nan a shiga ciki a binkita in yaron nan yana raye a taimaka a yi bibiya tun daga yanzu an samu mai motar ya zo wudil direban nan ya samu su uku ne dai ba a san halin da suke ciki ba a wani gari ne abin ya faru ne a wani gari ne ana ce masa uta kusa da umma can jihar Delta ne sunan ainihin ƙauyen Aggo. Eh gaskiya muna cikin wani alhini da Allah ya sauka mana da wani abu wanda ke mutanen mu daga ciki sun dauka daga Fatawa zuwa Aggo wasu yan bata gari sun dauke su nuna masa hanya a zuwa su zalunce su. Daga ciki waɗannan mutane yanzu mutum uku daga ciki babu su babu labarin su saboda kamar da fatan masu girma su kawo su maila sai abba su kansu a taimaka mana a yi mana bincike akan tsarin nan mu abin da ya dace. Detective Awwal Baladirimin Iya masanin tsaro ne a nan jihar Kano ya bayyana mana matakan da al'umma ya kamata kamata su bi musamman masu yin tafiye-tafiye a doguwar hanya domin kare kai. da farko dai duk lokacin da kake tafiya ko kake balaguro daga wani gari zuwa wani gari ya kamata kafin ka tafi garin ma ka nemi masaniya akan hanyar garin da kuma me ike faruwa a garin da kuma duk lokacin da za ka yi tafiya idan akwai wani naka a garin ko kuma akwai wani a kusa da garin za ka iya buga masa waya ka ji menene yanayin da yake faruwa a nan wajen duk lokacin da wani ya nemi dan ya taimaka maka ya faɗa maka ka cewa wani waje ana yin wani abubuwa ko ku hanya ba ta da kyau to ya kamata ka yi masa tambayoyi dalilin da isa ya faɗa maka haka a tambayoyin nan da za ka yi masa a nan ne za ka gamsu da hujjar da cewa abin da ya faɗa maka gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne idan har gaskiya ne abin da yake faɗa maka in ya ce hanyar da take gaba babu kyau to ko akwai matsala akan hanyar ko akwai barayi to za ka duba hanyar ka ga cewa hanyar nan da take wucewa mutanen da suke tafiya wasu na tahowa suna wucewa lafiya kalau ko kuma hanyar tafiya ake yi kawai babu dawowa ko kuma hanyar dawowa kawai ake babu tafiya wannan yana ɗaya daga cikin abin da za ka gane. Wannan labarin shi ne a matsayin jigon rahotanninmu a yau, wanda za ku iya turo mana da ra'ayoyinku a kansa ta nambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar mu na jira. Amma kafin sannan da yake mun wallafa batun a shafinmu na Facebook ga dai jakada Yakubu Ibrahim Dogarai da abin da masu sauraro suka rubuto. To za mu fara da saƙon Yusuf Sani Umar Koki wanda ya ce tofa Ubangiji Allah ya kubutar da su amin, shi ko Nuhu Adamu zangon markita ce salam to baba suda. Ana cewa Najeriya uwa ɗaya ce uba ɗaya, amma fa ina ga uban kowa da nasa. Shi ko muddansar Aliyu Magasawa cewa ya yi inna Allahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya bayyana su ya tsare sauran matafiyan da ke hanyar amin. Alimet Chelsea ɗan Maliki ya ce subhanallah Allah Ubangiji ya bayyana su cikin aminci, Allah ya bayyana su, in ji saƙon Salisu S. Abbas. Alkasim Ishaq Dukwai kuka ya ce ya kamata dai manyan arewa su san me suke ciki, lamarin fa sai dai Allah. Ga saƙon ɗan hajiya kwanar Sumaila ya ce na lahi wa ilaihi raji'un Allah sarki ƙasa ta Najeriya wannan lamari sai dai mu ce Allah ya kyauta amin. Yusuf Abdulsalam Ibrahim ya ce to fa Allah ya kiyaye gaba sai mu karkare da saƙon Sunusi Sani Dala ya ce inna Allahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya kubatar da su, Allah ya ba su kariya, Allah ya sa suna cikin aminci. Amin. kaɗan daga cikin saƙonninku kenan da kuka turo mana akan wannan maudu'i da aka tafka muhawara a shafinmu na facebook da lafiyam kano alin manzo gare ki. Da haka kuma za mu je ga sashenmu na kasuwanci domin karɓar saƙon talla ku ce mu.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 Makarantun Kuntau Science Academy da ke unguwar Dorai Babba da ke darasa ungoyin Dorai Babba da kotrot da Rijiyar Zaki da kuma Jambulo a jihar Kano na sanar da iyayen yara cewa a yanzu haka ta fara sayar da fam ɗin ɗaukar sabbin ɗalibai a matakin makarantun Nazire, Primary da Junior da kuma sashin ajin Senior Classes. Ina iyaye ku hanzarta domin saka ku a makarantar Kuntau Science Academy domin ba su tsantsar ilimi domin ƙarin bayani sai a tuntubi makarantun Kuntau Science Academy a babbar rashenta da ke ɗorai babba a ƙaramar hukumar Gwale ko a dukkanin sauran rassan makarantun da ke unguwar Jambulo da Rijiyar Zaki da kuma Court Road a jihar Kano. Domin ƙarin bayani a kirawo wannan lambar wayar sifili takwas sifili uku shida ɗaya tara ɗaya shida sifili huɗu ko sifili takwas sifili uku huɗu huɗu ɗaya uku bakwai huɗu bakwai ko kuma sifili takwas sifili shida biyar huɗu biyar tara takwas tara tara Kuntau Science Academy makaranta tamkar da dubu. barkanmu da dawowa. A nan kuwa wani matashi mai jini a jika mai suna Muhammad Sani zarginsa aka yi da fin mai kora shafawa wajen cutar da mutane bisa cewar shi mai ba da magani ne a cibiyar Al-Yusr Islamic Health Ventures don jin ci gaban labarin ga dai jakada Abubakar Sabo. Matashin Muhammad Sani ya fada komar jami'an civil defense na nan jihar kano da zargin yin miƙa ta wuce tsayinsa wajen aikata sojan gona da cutar al'umma ta hanyar cewa shi likitan magungunan musulunci ne inda ake zargin yana amfani da tambari da kuma sunan cibiyar ta al islamic health benches yana karɓar kuɗaɗen mutane da zimmar cewa shi ne mai cibiyar hakan ce ta sa mamallakin cibiyar alhaji jamilu nasir bebeji ya kokawa jami'an na civil defense inda su kuma suka baza komarsu har kuma suka dakume shi tare da aiwatar da bincike a kansa daga bisani kuma suka gurfanar da shi a kotu kamar yadda mai magana da yawon civil defense ɗin anan jihar kano sc ibrahim idris abdullahi karin bayani mun sami korafi a watanni ma da suka wuce a baya daga mai wannan kamfani mai wato a harka ko hada-hadar eh, al'amarin maganinnika na islamic da kuma maganinnika dai na gargajiya da makamantansu cewa akwai wani bawan allah da yake wato yin sojan gona da sunan wannan kamfani nasa na al-yusra kuma bayan wannan korafi ya zo mana mun tura jami'an mu sun shiga yin bincike tare da gayyatar shi wanda ake zargi da yin wannan a sojan gona bayan an cimma yarjejeniya shi wanda ake zargi da yi wa wannan kamfani na alisura sojan gona ya yi ta saba wannan yarjejeniya da aka cimma so kuma bayan wannan al'amari ya faru sai muka gaba abin da ya kamata a yi illa a ɗauki matakai na shari'a akan wannan al'amari sun kuma gurfanar da wanda ake zargin a kotun magistrate mai lamba 45 da ke zamanta unguwar gyaɗi-gyaɗi. ƙarƙashin jagorancin mai shari'a haulatu magaji kan karofi inda lauyan da ke gabatar da ƙara a kotun muhammad musa ya roƙi a karanta masa kunshin tuhumar da ake masa kotun kuma ta yi umarni da ɗaya daga cikin ma'aikatanta da suna awwal aminu ya karanto masa laifukan da suka haɗar da amfani da sunan kamfanin da ba nasa ba da kuma cuta bayan karanta masa ya musa a nan ne lauyansa ya roƙi a sanya shi a hannun beli har ma ya kawo hujjoji Kotun kuma ta sanya ranar sha hudu ga watan nan da muke ciki na biyar na wannan shekara ta 2024 domin yin nazari a kan yiwuwar ba da belin ko akasin haka. Bayan kuma fitowa da kotun manzanta da ɗaya cin masu ƙara. yana cuta yana damfara yana sojan gona da sunan kamfaninmu yana karɓar kuɗi a hannun mutane sai da musu maganin islamic chemist ko kuma ya gansu a matsayin shine likita na wannan kamfani mai albarka kuma alhalin ba haka ba bane dama mun yi taɓa kawo ƙararsa allah bai bamu nasara ba sai wannan lokaci sai dai mun yi ƙoƙarin jin tabakin lauyan wanda ake ƙara amma ya ƙi cewa komai kotun dai ta aike da shi zuwa gidan ajiya da gyaran hali zuwa wata rana da aka sa Allah kyauta ya sa mu karfin zukatanmu. Abubakar Sabo, Baba Suda. A nan kuma wani mai sana'ar jari bola ne ya yi karo da wani jariri sabuwar haihuwa a zanin goyonsa lokacin da ya je kan bola zai fara sana'ar tasa da tsakar rana a unguwar Ɗorayi da ke karamar hukumar Gwale lamarin da ya sa aka shiga rudani ko dai na aljanu ne ko kuma wata ce ta faki ido ta yar da shi tun cikin dare ko kuma da sanyin asuba ga dai tattaunawar jakadar Suda Ibrahim Abdullahi Soran Dinki da ɗaya daga cikin ganau kan al'amarin. Ya zo shi ma kafa sa ne ya ga wannan jariri an lullube shi da zani a gurin shi ma ya kirawo jama'a jama'a suka zo suka gani suka ringa gani ma har wasu ma suke yin kuka amma yanzu wajen awa hudu ba a samu ma wasu ma'aikata mota ɗaya sun zo ko kuma an dai samu mutum biyu dai suna gurin da yanzu haka ma'aikata ba kawai dai ya gan shi a gefe ne shi ma ya zo ya gaya wa mai gidansa kuma jama'a sun zo sun taru. Malam Abdullahi Usman Danfodiyo uba ne kuma kusa a ɗaukacin kwamitocin tsaro na yankin ɗorayi, sannan kuma masani akan al'amuran aljanu ya yi mana fashin baki akan bangarorin biyu. Ito eh gaskiya ne su shedanu dama daga cikin guraren zamansu akwai almazabil almazabil shine bola bola da kwatami da dide inda yake akwai alaman kabanta a wurin, to matattara ne na shaidanu don haka abin da ya fi dacewa ga duk wanda zai yi mu'amala da ita mazbala wato gurin zuba shara kenan akwai buƙatar ya tabbatar ko da ruwa zai zubar na zafi ya tabbatar ya addu'a ya amma sunan Allah kai hata masu iban taki da suke zuwa suke tone-tonen wato ainihin bola domin ɗiban taki su ma kamata su dinga ambatan sunan Allah ta'ala don su kubuta daga sharrin shaidanun da ke wannan matattara. ya kuma ƙara da cewa za su haɗa kai da 'yan kwamitin su mata na cikin unguwanni don binciko duk wacce aka santa da juna biyu kuma babu jaririn. saboda haka za mu haɗa hannu insha Allah ta'ala a matsayin mu na mazauna wannan unguwa da ainihin kwamitoci na mata da muke tare da su su binciko mana duk inda ake da alama na wani jego ko alama na haihuwa amma babu abin da aka haifa to za mu baza komar mu insha Allah ta'ala tare da kuma da taimako na jami'an tsaro 'yan sanda muga cewar wanda suka aikata wannan abun sun shiga komar ainihin jami'an tsaro tare kuma da girbar abin da suka shuka a nasa bangare wannan wakilin mai unguwar yankin na ɗorayi masallaci Idris Ismail Ibrahim ya ce sun sanar da jami'an tsaro don ɗaukar matakin da ya dace. Kasu suka ga abu a lalluɓe suka zo suka gaya mana. Ni ma na gaya mai girma daga ce daga ce ce in je report police station. Akwai wani mataki da za a ɗauka na sa ido da sa tsaro don kiyaye arkuwar hakan a nan gaba? Eh to gaskiya za a kafa kwamiti saboda masu sana'a a gurin. Kaga su ma barazana ce ga sana'a su. A dinga cewa ana tsintar gawa abu a guri. To Allah ya kyauta ya kuma shirya masu shiryuwa, aka san haka kuma Allah ya tona musu asiri. sai kuma rundunar civil defense a nan jihar kano ta ce ta kama wasu matasa sama da goma da ake zargin aikata laifuka daban-daban kamar yadda jami'in hulɗa da jama'a sc ibrahim idris abdullahi ya yi mana ƙarin haske patrol ɗin wato sintirin da suka fita da talatainin dare sun sami sukunin cafke waɗansu ɓata gari su goma sha ɗaya Wato a nan cikin birnin kano a wurare da suka hada da eh, wajejen sabon gari fage kofar mata da kasuwar kantin kwari da suka kama su waɗansu su na riƙe da wato muggan makamai na addina da wukake da kuma kayan maye so tuni wannan kwamiti suka kawo waɗannan da ake zargi nan hedkwata ɗin mu sashen binciken laifuffuka kuma duk wato binciken da ya kamata a ce an yi domin samun su da wannan laifi tuni an hattama duk shi bincike din kuma mun gurfanar da su a gaban kuliya. To Allah ka shirya mana zari'a. Nan kuma babbar kotun jiha bangaren ɗaukaka kara ta ci gaba da sauraron ɗaukaka karar da Abdul Nasir Kabar ya yi a zaman kotun na yau. Lauyan Abdul Jabbar da shi kansa Abdul Jabbar din ba halarci zaman kotun ba. Lauyan gwamnati barista Bashir Sale ya roki kotun da ta faɗa musu lokaci domin su yi suka kan roƙon da Abdul ɗin ya yi. A baya dai Abdul Jabbar ya yi suka akan cewar kofin shari'ar da kotun kofar kudu ta bayar bai cika ba. A yau lauyan gwamnati ya roƙi a bashi dama ya yi martani akan wancan roƙon kotun kuma kotun ta amince da roƙonsa an kuma amince da a bawa lauyoyin gwamnati kofin shari'a kotun ta sanya ranar sha hudu ga wannan watan don ci gaba da shari'ar. Daga kotun magistrate kuma mai lamba hamsin da biyar karkashin jagorancin mai shari'a Ibrahim Mansur Yola ta horu wani matashi da ɗaurin watanni shida ko zaɓin tara na naira dubu casa'in tare da bulala goma. Tun da fari dai 'yan sandan ne suka gurfanar da matashin a gaban kotun bisa zarge-zargen haɗa baki, samunsa da miyagun makamai, shiga ƙungiyar 'yan daba da sanadin rauni. Matashin mai suna Ismail Babangida wanda aka fi sani da kukuwa mazaunin titin Jajira ya amsa laifukan da ake tuhumarsa da shi a yayin da aka karanta masa zarge-zargen da aka yi masa. Kunshin tuhumar ya bayyana cewar Ismail ko kuwa ya haɗa baki da wasu matasa wanda yanzu sun tsere sun yanki mai unguwar Bacirawa Malam Mustapha Umar dan ya hana su ɗaura tabar wiwi a ƙofar gidan mutane. Da ake zartar da hukuncin mai shari'a Mansur Yola ya ayyana bayyana cewar a laifukan sanadin rauni samu da makami da haɗa baki da aikata laifi kotun ta hori matashin da ɗaurin watanni uku ko zaɓin tara na naira dubu talatin kowanne laifi sai kuma laifin shiga ƙungiyar 'yan daba kotun ta yi umarni a yi wa matashin bulala goma. Duka duka da haka shirin na Baba Suda na wannan rana ya kammala a madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman 'yan biyar sarakan zazu. Abubakar Saba ne ya sanya min idanu Muzammil Ibrahim ya kasai ne jagoran shirin. Yakubu Ibrahim dogarai har kullum shi ke tacewa ya sada an da ku. Sunana Maryam Ahmad Alim Manzo da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance lafiya.